وعزة ومسرة اللهم اجعلنا على صراطك المستقيم اللهم احفظنا واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سورة الحديد مكية وتتاسوكا مكة أو مدنية وكما تاسوكا مدينة وتتنا تكين سورة suka maimaita sauka wato sun sauka a makka da kuma madina wahiya tisan washirin aya tana da aya 29 wa madu'ar ra'isi jagora abinda take koyarwa bayanin imani wato bayanin imani tana bayanin imani wato itiqadan a kudur ta shiga zuciya wa kawalan kuma da magana ta imani wa amalan da kuma ya aiki bil hawali da halayen mutane wal abdani to bil amwali da dukiyoyin mutane wal abdani da jikunkunan mutane fi sabilillah wato ana so mutane su yi aikin addini bayan sun kudurta imani da zuciya su yi aiki kuma da imani su aikata imani da gabobinsu wato su yi amfani da dukiyarsu su yi amfani da jikunkunansu fi sabilillah saboda aikin Allah kawai duka aikin da Allah ya ce a yi shi a aiki da shi ya sabilillah aikin duk da Allah ya ce a yi to shi aka ce masabilillah da da hankali idan aka ce a sabilillah mutane za su dora kallon aikin jihadi to amma ga hakika abinda a sabilillah abinda a hanyar Allah ya shiga ciki ne ko menene bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suke mai tasbihi a cikin sama da ƙasa Allah yana yaba su domin aikin su mai kyawu sabaha lillahi ma fi samawati sun yi tasbihi ga Allah abubuwan da ke cikin sama bakwai wal ardi da ƙasa aina zahu kullu shay'in komi da komi ya tsarkake Allah wa tasbihu ya an ce tasbihi tanzihullahi ta'ala wato mutum ya tsarkake Allah daga kowace na ƙasa ya fidda Allah daga kowace na ƙasa ɗaya ta ƙadan ga aƙida ce ko ƙaunar da magana ce wa amalan da aiki ne ke tsarkake Allah amma la ya leku bi janibihi subhana ga duk wata na ƙasu wadda bata dace da gehen Allah ba subhanahu wa ta'ala ma abin nan min sabbaha bil addi wato in an ce sabbaha bil addi ko abin nan sabbaha bil ma'i wato zahaba wa abada fihima kamar ya yayi tahiya nesa cikin abin nan a cikin ruwa ya shiga cikin ruwa ko cikin ƙasa waje abu ma an zo da cewa abin nan ma fi samawa ce duna man ba ci sabbahan man fi samawa ce ba ta da aka akasari don jayewa ga manyawa saboda kun san a halittun da a cikin ƙasa sun tsara mutane da aljannu yawa don kun ga yanzu ko gidan talmani ka ce ka ga wanda ya kai to ka san in ka samu gida goma haka ne kila sun yawa to balle ka ce gidan kuɗayi sai ka iske su da yawa waɗanda ka sani na ko wasu halittu na na yan ƙanana waɗanda sun ka yi su yawa kuma ba ka san su ba saboda haka halittun da ba mutane da aljannu ba sun yawa bisa ga mutane da aljannu wa huwa al aziz fi mulki Allah shine magwayi a cikin mulki ne al fi sanihi kuma shine mai hikima a cikin aiki ne la yaghlibu shay'un babu abinda ka buwaya Allah wa kullu shay'in yaf'aluhu bi hikmatin duk wani abin da kun ga Allah ya yi to Allah na aikata shi da hikima ala waqti mukuta dahu gurgudun wa da hikima ce ta hukunta ya azizu ya hakimu da izzaka da ka Allah ka samu yi karshe mai kyau Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka kare mu daga sharrin kowa da kowa kuma ka shirya mana ɗiyan mu kuma ka ansa mana azumin mu da sauran ibadodin mu ya azizu ya hakimu lahu mulku samawati Allah shi adda mulkin sama bakwai wal adda da kasa aifa inna hu al-mujidu lahum shi Allah shi ya samar da sama bakwai ya samar da ƙasa bakwai wal mutasarrifu fi ma shi kayin tasarrufi a cikin su yana yin duwa da ya ga dama da suwa yahuyi Allah yana raya wanda ya ga dama bil isha ya fara da halitta ce wa ba da bayan ya raya shi kuma ya kashe shi daga baya wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne ga dukkan komi. ya mana ala kulli shay'in qadirun ka tausaya mana kai mana maganin duk abin da ke damu ya mana ala kulli shay'in qadir huwa al-awwalu Allah shine na farko qabla kulli shay'in kamin komi bila bidaya amma ba faruwa yayi ba Allah shi an na farko amma ba faruwa yayi ba amma shine farko kamin komi wal akhir shine na karshe ba da kulli shay'in bayan komi ya kare bila nihaya amma bai da karshe <clears throat> ba a cewa shi ma zai kare wa zahiru bil adillati alai shi a zahiri da dalilai waɗanda ka nuna akwai shi wal badin kuma shi ne koyayye min idrakil hawazi na risku gabobi wato gabobi kamar idanu haka ko zuciya ko hankali ba su iya gane shi wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah mai iko ne ga dukkan komai to ya Allah ya awwal ya akhir ya zahir ya badin ya man bi kulli shay'in alim ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma Allah kai mana maganin damuwa kowace iri kuma Allah ka samu yi karshe mai kyau ya awwal ya akhir ya zahir ya badin ya man bi kulli shay'in alim huwa alladhi khalaqa samawati huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma samawati wal arda na ya halicci sama bakwai da ƙasa da kai ne shi ya halicci sama bakwai da ƙasa fi sittati ayyamin cikin misalin yini shidda min ayyamin duniya cikin kwanukan duniya awwaluha al ahad radda ya fara halitta ranar lahadi wa akhiruha al juma'a radda ya kare halitta ranar juma'a sun masawa ala arshi sannan ya daidaita bisa al'arshi shi arshi Allah a khalqillah shine halitta Allah wadda ta dara kowace girma Allah na da halittu da yawa sama bakwai ɗin ga da kuka ji da ƙasa bakwai ɗin ga duk ya an game su ba al'arshi ne ba kursiyi ne shi kursiyi kujera ce wadda Allah ka aza ƙawahu ne bisa ba ma zaune ya kai bisa gari da ƙawahu ne ɗaya ya ka aza bisa gari ta to girman kujerar da ya ka aza ƙawahu ne gari ta wasu a kursiyi hustamawa ce wal'ad da sama bakwai da ƙasa bakwai duk suna shiga ƙarƙashi ne kamar ka ɗauki naira ya ƙwaraga ka da shi saboda girman kursi to al'arshi shine mai girma halitta Allah kun gani dada in kursi ya zama haka to al'arshi shine mai girma halitta Allah kun ga kenan babu wanda ya san girma al'arshin Allah in ba Allah ba shi kadai ya san girma al'arshi ne ya alamu ma ya liji fil Allah ya san daga can yana sama al'arshi sun ma istawa ala al'arshi sannan yadda ya ta bisa al'arshi yanzu haka maganar da aka yi Allah kamar da kun ji sun ma istawa ala al'arshi Allah ya faɗi da kai ne ya ce shi ya daidaita bisa al'arshi to yana can bisa al'arshi amma ya alamu ma ya liji fil duk abin da ka shigowa cikin ƙasa Allah ya san shi yana sama al'arshi yanzu al'arshi ne ba al'arshi ba har da kursi ne sama da ƙasa duk ƙarƙashi ne suke don haka kun ga kenan Allah ba cikin sama yake ba abin da yasa an ka ce Allah na sama don duk abin da a sama gare ka sama a gare ka komi na na a sama gare ka ya zai ya wuce ka yan an kai sama to sai ka ce mai sama shi yasa kun ka gigirgije an ce wasu sahabul musakaru bayan sama'i wal ard giragizai wayanda an ka hore tsakanin sama da ƙasa an ce musu sama don suna sama da mu amma in kun kawo jirgi kuna ganin kuna wuce girgiji sai ku ga girgiji gare ku kuma a yi ta abin nan to abin da yasa don suna sama gare mu amma Allah ba cikin wagga sama yake ba sai dai sama yake gare mu yana can bisa al'arshi ne daga can ya alamu ma ya liji ya san duk abin da ka shigowa cikin ƙasa kalmadari kamar ruwan sama wal amwati da matattu da aka tona ƙasa a shigar wa ma ya karji min duk abin da ka hitowa cikin ƙasa Allah ya sani kan nabati kamar tsirin ƙasa shibka wal ma'adini da abubuwan da aka tonowa ƙasa zinari da azurfa da heto wa ma yanzu min samai da abin da ke saukowa daga sama kan wal azab kamar rahama da take saukowa daga sama kamar azaba da take saukowa daga sama wa ma ya arji fiha da abin da ke hawa zuwa cikin sama kala amal Saliha, kama ayyuka na kwarai kun ga ilaihi yas'adu kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u kun ga aiki na kwarai a wurin Allah yake hawa zuwa sama to wa huwa akun bi ilmihi Allah yana can sama al arshi kuma nan kasa yana nan tare da ku da ilimi ne duk abin da kuka yi ya sani amma yana sama al arshi ne ina ma kuntum kowane wuri kuke duk abin da kuke aikatawa ya sani amma shi kun ji ya ce yana bisa al'arshi amma yana tare da ku da ya alamu kamar wadda kun ka ji ya faɗi ya ce yana tare da ku da ya alamu wato da sani ne amma yana can sama al'arshi shi Allah ba nan ƙasa yake tare da mu ba ƙasa kan ba ta ima Allah ƙasa ba ta ima Allah ku ji sama bakwai da ƙasa bakwai duka wasu a kursiyu hussamawati wal kursiyi ne dai inda ya aza ƙawa hunai ya yi sama da ƙasa sama da ƙasa ba su imai ba su da girman da suka ɗauka wurin da ya ka aza ƙawahu ne dai eh, to ya za su ɗauke shi su ku lura da wannan kalma ce da mutane ka ta yawo da ita musamman waɗanda ba su da ƙida suna cewa Allah yana ko'ina Allah ba ko'ina yake ba sama al'arishi yake kursi ne ɗai sai a kursiyi hussamawa ce wal'adu shi naka so ku mai da hankalin ku gare ku dibai da kyau wasi a kursiyu hussamawati wal ard kursiyi ne inda yake aza kawahu ne dai can bisa lashi ne inda dai yake aza kawahu ne bisa kursiyi ne to kursiyin nan ya yi sama da kasa wadi kawahu dai a bisa to ya kuka zato sama da kasa ba su yi faɗin inda yake aje kawahu ne ya za a iya tawo shi da kai ne a ce yana kasa to rashin sanin tauhidi shi na ka sa mutane na cewa wai akwai Allah ko ina ina ƙasar take wadda ka yi ma Allah sama da ƙasa ba su yi waɗe inda ya aje ƙafa ta ba to ina na zai zanna wace ƙasa ta to in ya tawo ƙasa din wace ƙasa ta zai zanna ayoyi don ku rage eh, abin da na shakka game da abin da Allah ya faɗa Allah na bisa shi. wagga ƙasa ba ta yi ma Allah balle a ce Allah na bisa gare ta wagga sama ba ta ima Allah balle a ce yana cikin sama yake amma ba cikin wagga sama ba wagga sama da wagga ƙasa duka ba su yi hwadi inda ya kaji kawa ta balle eh, su yi hwadi imai gaba dai saboda ka Allah subhanahu wata ta'ala girma ne shi ɗaya ya san wanda yake da girma ne wajibi dai mai imani akwai Allah kuma mai yadda da abin da ya faɗa mana Allah ya taimake mu shi mana jagora wallahu bima ta'maluna basir Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa shi na can sama shi. amma duk abin da kuke babu abin da bai sani ba lawa mulku samawati lawa mulku samawati wa al-ardi wa ila al-ardi turja'un yulij al-layla yulij al-layla bin-nahari wa yulij samawati wal ardi milkin sama bakwai da milkin ƙasa bakwai na Allah wa ila zuwa ga Allah turja'ul umura ake mai da al'amura al mawjudat wa inda asama mi jami'a dukan tauna Allah za a dawo da ita yulijin laila Allah yana shigar da dare yudkhiluhu fil nahar yana shigar da dare cikin yini wani lokaci sai ya shigar da dare cikin yini ko ya zidu sai dare ya karu wayan qusul layl sai dare ya abin nan a fin nahari ko ya zidu sai yini ya karu wayan qusu al-laila kuma sai ya rage dare kun ga kamar yanzu ya shigar da dare cikin yini in kuka diba za ku ga albijiri sai ya hito ƙarhe hudu da minti arba'in da biyar sai alfijiri ya hito a minti hamsin da biyar sai alfijiri ya hito sai ya tawaye tun daga nan kuma dare bai sake shigowa sai ƙarhe bakwai da minti guda sai ƙarhe bakwai da minti guda kun ga yini ya ɗauki wajen awa goma sha hudu yini kun ga yanzu yini ya yi dare yawa Allah ya shigar da dare cikin yini ya rage dare ya ƙara ya cikin yini fa zidu yini ya ƙaru wayan kusan laila dare kuma ya rage wa na nahara kuma Allah na shigar da yini fil da cikin dare wani lokaci wani lokaci sai shigar da dare ya shigar da yini cikin dare fa zidu sai dare ya ƙaru wayan kusan nahara sai yini ya rage kama da kuke gani wani lokaci kuma wa huwa alimun bi zati sudur shi Allah masani na da abubuwan da ke cikin kiraza ai bi ma biya min al-asrari wal kada duk abin da ke cikin zukata na sirrori da aqida duka Allah subhanahu wata'ala ya san shi saboda haka ba abin da ka bayyana ba har da abin da ka boye cikin zuciya Allah ya sani don haka ko aikata alheri alheri cikin zuciya Allah babu abin da bai sani ba abin da ma ka boye cikin zuciya ya sani balle wanda ka bayyana Allah ya gafarta mana aminu billahi آمنوا بالله ورسوله tabbatar da dalilai al wayanda wanda ake ganewa da hankali ala wujudillahi game da samuwar Allah wasu yi da kuma samuwar sifofi ne to amaran nasa sai Allah ya umarci mutane bil imani bi ta'ala su kyautace imani su yi imani da Allah wa bi rasuli kuma su yi imani da manzonai fa qala aminu billahi Allah yace ku ci gaba da imanin ku da Allah ba wa rasuli da manzonai kada ku bari ku ja da baya ku ci gaba da imanin nan naku da kun ka saba imanin ku da Allah da manzo nai, to ku ci gaba da gyara imanin ku ku ci gaba da aikata imanin ku tsakanin ku da Allah subhanahu wata'ala aminu billahi wa rasuli ai dumu alal iman ku dawama ga imani kun san imani ya an kai shi ba a son a canza har sai an mutu ana bisa gare shi bisa ga abin bisa ga haddin abin wa abudu rabbaka ta yati yakal kai ta bauta wa ubangijin ka mutuwa ta zo mato to wannan shine haddin imani wato a rike imani a rika aikata ayyukan da imani yace a aikata hatta ya atiya lakinu har mutuwa ta zo ita ce yaqini to ku dawwama ga imanin ku aw istamilu tilka al ko kuma ku yi aiki da wa'annan dalilai ku aikatar da ita al-mazkura wadda aka ambata la sha'il imani ku yin amfani da dalilan nan don faruwar imani wa abin na wa aqwa bil kalam ya yi taƙibi ga magana alal infaki kuma game da sha'anin ciyar da dukiya fi sabilillah game da ciyarwa fi sabilillah bil mali da dukiya mutum ya yi umhani da dukiya ta ya taimaki addini ne wannan su ya yi umhani da rai ne ya taimaki addini ne fa abin nan fa qaddama mala Allah ya gabatar da dukiya don ita abin nan ah, abin nan ah, lishahibaha saboda mahirin jayi mutum na da rowa da dukiya galiban ga mahirin jayi saboda haka Allah ya fara cewa a yi aikin alheri da dukiya ku aikata ayyuka alheri don abin da kuka ta ayyuka ne na alheri ku rika yi da dukiya ku ya yi umfani dukiya in ba ya alheri da ita ba ba a ci ta ba saboda haka ku rika aikata ayyuka na alheri ga ayyuka nan daban-daban na alheri wayanda ake aikatawa musamman ga azumi akwai abubuwa na taimako daban-daban to duka ku riƙa amfani da dama ku na taimakawa addinin ku yadda addinin ku zai ci gaba sai ku samu lada mai yawa kun ga mutane na da kokari idan azumin ramadana ya zo sai ka ga mutane na ta zuwa masallaci suna ɗaukar tafsiran da aka yi suna biyan kuɗi gidajen rediyo da talabijin ana sawa amma kuma inda matsalar take su kwamitocin da ke kulawa da tafsirin ba a kama musu to wa zai shirya wa'azin sai ka ga kwamitocin tafsiri ga sunan duk su ke ɗauki da laluran ga ɗauki ɗaukin ga da komi amma sai ka iske su naira dubu wa gaba su da ita to kun ga ai abin nan wani abu na da aka cewa an yi abin nan <laughs> na magana hausa to saboda haka kamata a rika kulawa da irin wa'annan irin wa'annan kwamitoci su rika kama musu yadda za a yi su rika hada wa'azozin har masu dauka su zo su dauka har masu sayan gidajen rediyo da talabijin su ma su zo su sayi idan ba a hada musu ba me za su dauka to duk irin wa'annan akwai su abubuwan taimako dai suna nan da yawa da ake taimakawa da su ga addini saboda haka duk wani aiki da aikin Allah to taimaka mai shi aka ce mafi sabilillah ko wani aiki na wanda ana Allah bil mali wan nafsi faqaddama al-mala lishahbihi galiban wa anfiqu fa qala yace wa anfiqu fi sabilillah ku dauki dukiyar ku ga aikin Allah sabilillah ya aikin Allah wanda Allah yace ai aikin Allah mimma ja'alakum mustakalafi nabi cikin abinda Allah ya sanya ku ku zama halifofi gare shi wato aikin da Allah ya sa ku zama halifofi gare shi min malin na abin nan dukiyar ku min malin man taqaddamakum na dukiya waɗanda sun ka gabace ku saboda duk dukiyar da ka gani ga hannunka yanzu ta wani ta wanda ya wuce ta yi ta anka baka inda a ce tana da wama game ita ba ta kawowa gare ka don ba ka ya farko ba da wanda an ka ba ita ana barin ta da wama, da mutanen wanga zamani babu mai ko ɗari don akwai mutanen da sun ka gabace su duk gare su take kamin a yi waɗanga na yanzu to dukiyar nan ta wasu ta nan gaba kaɗan kai ma in kan mutu sai yara su raba a wani tashi ta karu ta wani ta kare wasu ma 'yan dukiyar an ka raba an ka ba su ta kowa karewa za ta yi duka gidan nan a waye gari ba mai ko sisi ko abinci ba mai iya da kai ne gidan sai a waye gari wani gida sai a waye gari da wannan kun ga Allah ya karbe dukiya ta to kame a anshe ma ya kokari ka samu dan gida ka gina ma kanka ranar lahira ko da ko da mai abin nan mai rihi da hakina. ko da mai rihi da haƙi na idan baka gina gida ko guda ba da dukkan mutu ruwan gada da aka yi yanzu ana sako ruwa shekaran je ina ganin ku da hanga sako da ruwa kuna ta gudu kuna yi wa cikin masallaci to shi wannan da bai da gida na cikin kabari duk ruwan ga yan wajajen ga yake ruwan ga daga ruwa na raya a teku duk sharbe shi zafi bai da gidan da shiga duk sharbe shi zafi yana nan kwance bai da daki bai gina ba babu komai baka gida ne lahira kai an ka sai lahira kan mutum ya ɗauki ranai ya ce Allah ni abin nan eh, eh, nan rafe a ba na abawa ne babu wanda kai haka nan don lahira saboda ka ku yi unhani da dukiyarku ku samu ɗan abin da kun ka gina ma kanku don unhanin kanku min ma alakun kun musakala fi daga dukiyar nan da ya ba ku ya saku ku halifofi gare ta wasa ya halifa kun ba man ba'dakum na bayan ku za su zama halifofin ku gare ta in kun ka mutu sai wasu su raba sai ka ga gidan nan da aka waɗin nawa ne sai ka ji yara na waɗin a sai sai sai dai ka ga biyu ka ga wani zaune wurin a ce ai shi ya sai shi dukiyar magabata ne na ai shi ya sai shi wancan an raba an ba su kuɗi ta kuɗin wani ko wata guda ba su yi ba ya kashe ga gida nan kuma lahiya la amma na wani na wani ya mallake shi to kamin dukiyar ka ta zama banza haka nan sai kokari kai umhani da ita ga ayyuka alheri falladina amanu minkum wa'annan da sun kai imani cikin ku وان an baku sun kace da dukiyarsu misal Usman bin Affan kamar misalin Usman bin Affan radiyallahu an kun san shi ya taimaki addini ya taimaki addini ha annabi ya Usman babu wani laihi da agga Usman ko bai koma aikata komi ba ya zama na aljanna saboda alheri ita dukiya kun san tana da irin wannan da dukiya har dai Allah ya taimake ka samo ta ta halal aikin da za ka shiga aljanna in dai kana da dukiya bai da waya in dai kana da ita in dai ta halatta aikin na za ka shiga aljanna bai da waya saboda haka shi yasa aka gafarta ma Usman saboda cewa da ya kai kuma ku yi amfani da dukiyar ku kada ka ce to ni ban da kuɗi da yawa an wa manzo Allah tambaya cewa wace sadaka ayyu sadaqati khairun wace sadaka ta alheri a cikin karatun mu da muke nan cikin sahihu muslim kusan azumi wace sadaka ta alheri ga ga ga Allah subhanahu wataala yace juhudul muqilli kokarin talaka wanda bai da komi kokari ne baka da komi ka daure da abin da gare ka ko rabin lalura ka da ita ka daure ka ɗibi wani abu ka yi aiki alheri annabi ya ce shi ya hilada saboda haka ba sai masu kuɗi dai ka ka ka aiki da dukiya su shiga aljanna ba har da talaka ya umhani da ita zai shiga aljanna Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wa malakul la tu'minun وقال قوم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وما لكم لا تؤمنون ya ku jama'a me ya same ku ba za ku yi imani ba kun gana khidabul lil kufari Allah na magana da kahire an ba su lallai da yawa sun ki musulunta yace shin wai me ya same ku ba za ku yi imani ba ai la mani alakum min al imani babu dalilin da ka hana muku imani billahi da Allah wal hal kuma yadda abin yake annar rasul ya uku lalle manzo Allah yana kiran ku cikin dare da yini litominu bi rabbikum don ku yi imani da ubangijinku annabi bai taba kiran mutane don su bashi kuɗi ba sai dai ya kira su don sha'aza su ga hanyar da za su yi amfani da ita su kashe dukiyarsu su taimakawa addinin su amma ba don su bashi ba to me ya sa manzon Allah na kiran ku cikin dare da yini bai ce ku bashi ko ɗari ba to me zai hana ku ku imani inda ya ce ku bashi kuɗi ku ce abin nan kullum kullum a kawo a kawo ya dame ku to manzon Allah bai taba kiran ku don ku bashi kuɗi ba duk abin da yake yana kiran kuna don ku yi aikin alheri tsakaninku da ubangijinku ya gafarta muku zunubanku ya shigar da ku aljanna to me yasa ba za ku yi imani ba war rasul ya da'u ku litu'minu bi rabbikum manzo yana kiran ku don ku yi imani da ku wa kada akaza misaqakum bi fatil hamza wal ha'i akaza wa nasabi ma ba'adahu wato eh, abin na misaqa wa qur'a bi dammil hamza wa kasri al wato wa kad wa khiza wa raf'i ma ba'adahu wato wa kiza misa kuku an misa kukun alaihi alkawarin ku gare shi ai Allah wato Allah ya rike alkawari gare ku fi alami zarra fi alami zarri tun kuna wata halitta da aka ce ma alami zarri kuna yan mici-mici cikin kunkurun annabi adamu alaihi salam fi na a kamfashe sadda allah ya tara mutane wuri guda ya shaidar da su ga kawonansu ya ce musu alassu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba kalu bala suka ce kai ne ubangijin kai ne ubangijin yace to ku shaida suka ce shahinna an ta taqulu yawmal qiyamati inna kunna an haza gafili ai bi ikrarikum aw bi ikrarikum bi kalimati shahadatayn ko kuma hurucin da kun kai da kalmar shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kalmomi guda biyu da kun ka faɗa na la ilaha illallah muhammadar rasulullah fa huwa akhazun bi mithaqi ta'a wato riko na kun kai da alƙawarin da'a la wuta ala alƙawari na kun kawa Allah don mutumin da ya zo ya shiga musulunci aka bashi kalmar shahada yace la ilaha illallah muhammadur Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam ma'anarsa ya ce na yi alkawari zan bautawa Allah shi kadai ba da wani ba na yi alkawari yarda da manzo shi zai zo min da abin da zan bauta wa Allah da shi alkawari na to Allah ya riƙe wannan alkawari da gare ku to me zai hana ku yanzu ku cika da alkawari in kuntum mu'minina in dai kuna nan imani ai muridin al-iman bi in dai kuna so ku yi imani da shi saboda haka fa badiru ilai ku gaggawa zuwa ga imanin nan ku gaggawa ku gaggawa ku sauri ku imani هو الذي ينزل هو الذي ينزل على عبده آيات wallazi yanzila ala abdihi Allah shine yake saukawa ga bawa ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ayatin bayyinatin ayoyi bayyanannu sune ayatul qur'ani ayoyin qur'ani abin da yasa Allah yake saukar da ayoyin qur'ani li yukhrijakum min adh-dhulumat don ya fitar da ku daga dufan abin na dufan kafirci min adh-dhulumat kuhuri daga dufan kafirci ila nuril imani zuwa ga hasken imani saboda shi qur'ani kullum in dai mutum na da gaskiya ya karanta alqur'ani duk ya karanta shi yana samun wani abu da zai ƙara fitar da shi daga duhun kafirci zai ƙara gane wani abu kuma ya kara gane wani abu wanda ka kara mai imani kuma sai ya ƙara ibadar Allah wa inna Allah bi kullin la Allah game da kufi a min al-kufri ila al-iman game da hitarwar da Allah ka yi muku daga kafirci zuwa ga imani la ra'ufur rahim lalle Allah mai tsananin tausayi mai rahama ne ya ra'ufur rahim ka tausaya mana ka ƙara fitar da mu daga dukkan abin da yake kafirci na dukkan abin da yake sabon ka ne ka ƙara kusanta mu ga duk abin da yake da'a da ladabi da biyayya gare ka ya ra'ufur rahim wa malakum wa ma lakum wa kuma bayan kun shigo kun samu imani to mi zai hana ku Allah Allah wato Allah fi da gama nuna in abin na fi lami abin na la wato Allah tun fi ku menene wanda zai hana ku Allah tun fi ku bi sabilillah ba za ku ce da duke ku saboda Allah ba wani dalili na ka hana ku ba duke ku ku aikin Allah da ita alhali wallahi mulku samawati milkin sama bakwai wal ardi da ƙasa dunna Allah ne ai bi ma fi ma da sama da kasa da abinda a cikin su duka mulkin sana Allah ne fa abinda na fayyir ilayya amwalukum don haka in kun dibi dukiyoyin ku kun yi aikin Allah to dukiyoyin nan tana isa ga sakamakon tana isa ga Allah min gaira ajira da infaki ko da idan kun kidi ba dukiyar ku ciyar to ai tun da shi adda sama da kasa da kun ka mutu sai dukiyar ta dawo gare ba tare da ya ba ku lada ba kuma min gaira in faki tun da baka ciyar ba ko da baka ciyar da dukiya baka aji ai mutuwa za ka yi kabarta sai ya ɗauki abitai kuma bai baka lada ko guda ba to a inda ka gane ka ɗiba ka yi aikin alheri sai ya baka lada ka ga ka ci riba amma in ka aje ta sai ya ko guda kuma ta dawo gare shi ashe ka bashi da kanka ya biya ka yayi ba da kanka ka bashi ya biya ka yayi saboda haka fa yasil ilaihi amwalukum dukiyoyinku tana saduwa zuwa gare shi min gaje min gaje yan infaki ba tare da lada cewa ba bi khilafi ma law abin anfaqatu sabanin da a ce kun diba kun ka ciyar kun ka yi aikin alheri to fa to na za a ba ku lada kun gani ashe wauta ne mutum ya aje dukiya ya ta tarawa ba ta da umarnin komi gare shi sai ajiyar ɗai wauta ne ya yi ta tarawa amma ba ta da amfanin komi gare shi da ya mutu abinda ɗaya a haƙi ne cikin kyallen da za a sawa a lullube shi banda shi bai da haƙin komi dukiya ta dawo ga Allah ce ya bashe ta ga wanda ya ga dama ga mutumin da ko magana ba kai da shi wani dama ka kore da gidanka sai ka ji gidan nan naka babban sai a ce shi ya gane da kana na hawan jini kan mazi da ba ka kamar to kun gani ai da a ce ka ɗiba ka ciyar saboda Allah ya baka lada ya yi ka bata a gade ta gaban za ba tare da ka samu lada ko guda ba saboda haka ajiyar dukiya babu ciyarwa babu alheri wauta ne wanda ka aji dukiya bai alheri da ita wauta ce a gare shi bai san unhanan dukiya ba unhanan dukiya wato a ciyar da ita don a samu alheri lahira shi ya unhananta in ka samu dukiya ka kasa ka ɗebe abin da an na lalurar ka ne wa da gobe wanda addole wanda addole ka fara ɗebe shi da kwan in ka ɗebe abin da ya rage ka ɗiba kai alheri abin da ya rage ka ɗiba kai alheri a umarnin dukiya ke in ba don wannan ba dukiya bala'i ta ma ga mai ita saboda kun gani tana ja mai bakin jini ga uwa ta tana ja mai bakin jini ga uba tana ja mai bakin jini ga yan uwa tana ja mai bakin jini ga makwabta tana ja mai bakin jini ga jama'a gari gaba dai saboda ya tara ta kun bai alheri da ita kun ga gare shi ba alheri ta ba bakin jini dai ta kawo mai dore a ce bai da ita da yayi da bai ja maka ne ga ke ba dore dai a ce bai da ita yana nan karhin gada ne da yayi mai alheri bisa ga ya tara ta ta jawo mai bakin jini ga mutane amma ita dukiya ita kanta ba ta da umhani dukiya ba ta da umarnin komi amma aikin da za a yi da ita shi da umarni in ka ɗibe ta ka yi alheri to sai ta zama alheri gare ka in ka same ta kai ba ta kai alheri sai ta zama sharri gare ka sai ka ga ko ina ka aka magana su ce wata dukiya da aka wani inda kane ne na wani adda ita ai ba a zama cikin wahala gidan ka ga bacin kana ta kai ba bacin kana ta kai ita da ta haifa to wani na can wanda bai yawa ba shi inda ya samu dama bugawa ma zai kaga ta dukiya ta ta jawo maka gaba jini saboda haka dukiya ita kanta ba ita adda umwani ba aikin da za a yi da ita shi da umwani. da yawa mutanen mu sai kaga mutum ya tara dukiya bai san umwani ta ba a jiya dai ya kai har na taba wani yana wani ba a gane masu kudi sai ya mutu to mi umwani mai kudi ya ya mutu mi umwani gane shi gane shi Allah ya gafarta mana ثم ذكر أجر المنفقين sannan ya ambaci ladan masu abin nan masu cewa wayanda ka duke suna aikata ayyuka alheri fa qala la yastawi minkum man faƙa wanda ka yana cewa yana sadaka yana sada zumunta yana taimakawa bangarorin jama'a da addini ne da kasa tai to wanda ka yi haka nan ba shi zama daidai man faƙa min qabli fatai wayanda sun kace da duke su kamin a ci makka min qabla fata li makka kamar a ci makka da yaki ya ciyar da dukiya sai wa qatala kuma yayi yaki wannan bai zama daidai da waɗanda sun ka ciyar daga baya walaika azamu darajatan waɗanda sun ka ciyar daga farko don kamar a ci makka da yaki musulmi na buƙatar taimako kwarai suna cikin wahala kwarai da gaske to wanda ya ɗibi dukiya sai sannan ya ciyar to ulaika azamu darajatan wa'anna sun kai daraja daraja mai girma min alladhina anfaqu min ba'd bisa ga wanda sun ka ciyar daga baya ba da fatahin makka baya an ci makka wa qatilu kuma sun kai yaki la'anna al-fariq al-awwal dan jama'a ta na farko da sun ka ciyar kuma sun kai yaki kamar a ci makka ma fa'alu abinda sun ka aikata kana qabla izzat al-islam kamin musulunci ya girma ne wa izzat ahli kamin mutanen musulunci su girma ne fa na zalika fi waqtil haja to wannan lokaci na wanda aka buƙatar taimako ilan nusra ana bukatar taimakawa bin nafsi da rai war mali da dukiya wa hum sabiqun al-awwaluna su ake ce ma as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari na masu hijira da abin da wanda sun ka hijira da ansar wa amal bariqu sani amma jama'a na biyu sun ka ce baya an ci su abin nan ma sun aikata abin da suka aikata min ba da fata bayan an ce makka fa ma ba aduwa abinda suka aikata kayana ba da buhuri dini bayan ya auku ne bayan addini ya bayyana wada kulun nasu biya a fawaja bayan mutane sun shigo cikin musulunci da yawa wata littar hajjata ilan nasi lokacin akwai karancin bukatar taimakon mutane wani kitala akwai karancin bukatar yaƙi don lokacin yaƙi ma ya rage to amma dai bisa ga ka'idar Allah da wanda sun ka musulunta daga farko da wani suka musulunta daga baya wa kullum min ne kowanne daga cikin jama'a ga biyu wa bi qira'atin rafi wa kullun rafi mubtada wa kullun wa adallahu uh, al-husna kowanne Allah ya masa alƙawarin aljanna wallahu bima ta'maluna kabirun Allah ko masani na da abin da kuke aikatawa fa ku bi don haka zai saka muku duk abin da kuka aikata ya ambaci jama'a na farko wanda sun kai alheri ya ambaci na biyu masu bi musu yace na farkon can sun yi alheri yace amma na baya ma suna da alheri sai da karshe yace kai duka dai koyi alheri Allah ya sani wallahu bima ta'maluna kabiru har gobe kowa abinda duk kun kai Allah ya sani ko gobe ka dauki naira ka ya hamsin kai yi aikin alheri da ita Allah ya sani kuma zai biya kala da ya hamsin wanda ya ba da ehon biyar ya yi aikin alheri Allah ya gode zai ba shi lada ehon biyar wanda ya ba da Murtala, Allah zai ba shi ladan Murtala, wanda ya ba da naira ɗari Allah zai ba shi ladan naira ɗari wallahu bima ta'maluna khabirun Allah masani na da duk abin da kuke yi ya ambaci wayancan don kada ku ga a wasu gare su daya an kasa ya ce a duk abin da kuke yi ya sani saboda ka fa jazi ku bihi zai saka muku gare shi saboda ka kowannen ku yi kokari ya aikata ayyuka alheri tsakani ne da mutane tsakani ne da Allah tsakani ne da jama'a tsakani ne da addini ne kowannen ku yi kokari ya aikata ayyuka alheri gurgurun wanda yake iyawa kun ga anan sauran ayyuka duk sun shigo na alheri musamman dai irin wanga lokaci da ake na azumi a koyaushe in lokacin azumi ya zo wato akwai abubuwa da yawa da ake aikatawa tun can da mutane tun lokacin saukar qur'ani wato mutane sun saba yan azumi ya zo suna ta aikata ayyuka alheri azumi yana sanya su sai su rika ta aikata ayyuka alheri sadakar abinci sadakar sutura sadakar kuɗi da abin da ya kama da shi to wayannan abubuwa duk suna da in ka ga dama ka ba kwamitin marayi yi in ka ga dama ka raba da kanka kakka ba kowa ka raba da kanka abinda da ya aka so ka yi kokari ka yi aikin alheri abin da aka so kai kokari kai aiki alheri ramadana na shi ma ta yi kai kun ga bara muna nan wurin tare da wasu amma bana ba su kaga idan ka yi aikin alheri ba ce sai baɗi to an yi baɗi baka nan to me za ka yi kuma saboda haka kowa ya yi kokari ya aikata ayyuka alheri gwargwadon iyawa ta man zallazi ya kore dalla man zallazi ya kore dalla man da ladi ya kwari da lawa zai ba Allah rance bai in faƙi mali ya ɗibi dukiya ta ya ce fi sabilin lahi ina ta maimaita muku aikin Allah shi a sabilin lahi aikin da Allah ya ce a yi shi a sabilin lahi to man da ladi ya kwari da lawa kaddan hasana wa zai ba Allah rance mai kyawu ga ayyan fi qawlillah ya ɗeba dukiya ta ya ciyar bi sabilillah saboda Allah kawai ya ba da naira ɗaya bai ibo wa Allah ya lullunka mai wa bi qira'atin fa yadhibu bi tashdidi fa yadhibu lahu min asab'i mi'atin daga 700 aka akasar har zuwa yayin da 700 la'anna da baka fi sabilillah don ciyar da dukiya in dai saboda Allah an kai in dai mutum yayi dan Allah to yabtadi wa tad'ifu fihi lullunkawa tana farawa da sabo mai atin tana farawa da ɗari bakwai kama zukira bi albakara kama da an ka ambata cikin suratul bakara idan ka ɗauki naira guda ka bayar ga aikin da yake aikin Allah ne ka ba su a ka taimaka don a yi wannan aiki a yi amfani da abin da ka ba su a taimaka wannan aiki ya kai da kyawu to in ka ba da naira guda karancin abin da za a lunka ma naira 700 za a baka duniya nan ha duniya ne za a baka ba wai na lahira ba na lahira ya an ce can walaka ajirun azima ya ce ba ta da eh, eh, iyakan lissayi ya an ce lahira walaka ajirun azima kana da lada wadda an mai girma nan da an ka ce za a baka 700 naira ka 700 nan na za a kida ya masu su ka sa aljihu sai dai abinda ka so ku lura da shi ba haka za a kidan yosu a kawo ma ba sana'ar da ka ka yi sai a rika yi mabudi fiye da yadda aka yi mada kana ta samun riba har ka cika ɗari bakwai ka da aka yi haka nan na aka yi buɗe ma na aka yi wata hanya wadda inda ba ka yi wannan ba ba a buɗe maka ita to ta haka nan na za a yi sai a baka wayannan kuɗi ƙasa nan duniya kama wanda yake cikin suratul baqara wa amal infaqu amma cewa bil khairil akhir ga wasu ayyuka na alheri wa huwa min ashirin wannan daga ninki goma eh, abin da ya sama kama bil an'am walahu kuma ma almadafa wannan lunkawa da kun gaji ayi mai nace muku duniya na aka kida ya mai nan duniya na za a kida ya ma wa'annan kuɗin a baka in an ce lahira walahu ma almadafa tare da lunkawa nan da an kai mai yana da ajarun karim lada wadda an mai girma wato wadda abin na ba ta da abin na ba ta da abin na misali wato lada wadda an mai girma ta yarda Allah subhanahu wa ta'ala wa yake da kuma huskanta Allah zuwa gare shi eh, subhanahu wa ta'ala yawma tarra mu'mini yawma tarra mu'minina wa ka ambata ranar da za a ba da wannan sakamako na ajirun azimin ita kan lada ta dunkawa da an ka ce za a yi ma ga abin da ka bai nan duniya aka baka abin ka ka sa aljihu inda ka sa ka hannu ka ɗeba kuɗin nan ka baya to sai an baka kuɗin da za ka koma sawa cikin wurin nan cikin aljihun nan a lunka mawa da ka baya nan duniya amma lada da aka ce walahu ajirun azimin ita ka ajirun azimin yawma taral mu'minina ranan na zaka ganta ranar lahira kenan ranan zaka ga ajrun azim amma lokin kudin ka kana ganin su nan duniya saboda haka shi yasa kuwa ganin idan kai wani bangare na kasar ga sai ka iske su ba musulmi na ba amma sun san matsayin sadaka sai ka iske wani yayo leda bagi cike da canji naira ɗari ɗari ya ci leda bagi ya biyo layin makahi da guramu yana ta ba su guda guda guda guda sai sun kare sannan ya hau mota ta ya wuce kuma shi ba musulmi na ba to wannan mu aba gada an kace lokin gada na ai shi na ya gaba da lahira kan shi bai da ajiyar aziman ranar lahira amma kina da gada an kace za a basuwa wato yana da shi ko basuwa su a yi mai wannan amma musulmi shi abda ajirun karimin kuma bayan an biya nan shi kahiri ben da an kai mai nan shi kenan guda amma musulmi biya biyu aka yi mai a biya shi nan abin nan da an ce za a basuwa kuma a bashi lahiya saboda haka in kaga mutum yana ruwa bai san abin da ya kai ba wanda da ya san abin da ya kai ba zai yi ruwa da abin da ya samu ba don dai ko ba kai don Allah ba kai don kuɗin ka su karu in ko ba kai don Allah ba kai don kuɗin ka su karu na biyu ko ba kai don Allah ba kai don a tsare ma dukiyarka kowa kadi ba dukiya yana sadaka barayi ba su tattara. kowa ka ɗibar dukiya yana sadaka barayi ba su sata dukiyar amma dukiya kowa adda irin sadaka ta sace ta in ko ba sace ba a ci bashi a ci biya a ci bashi mutum ya ce ma bashi kuma ya ɗauka ma lauya ba ku gani hakan na aka yanzu dukiyar ka ta ya ta yi kuma ya ɗauka ma lauya kuma sun yi kai a kashe ka ka koyar cikin mutane ba ta da alheri na cikin inda wanda kake alheri da haka nan bai faru sai Allah ya tsare maka ita Allah ya gafarta mana yawan abin na muta'alliqun ma qablahu ai lahu ajrun karim yana da lada mai girma yau mata da mu'minina wal mu'minat ranar da zaka ga mu'mine maza da mu'mine mata ya sanu ruhun baina adiyan hakkin su yana tayya ta gaban su wa yakunu bi aymanihim kuma da wajen damar su yana kasancewa damar su wai kada lawa ana ce musu bushrakum al yawan jannatu yau ko aljanna ai dukulu ha shiga aljanna tajri min tahtiha al-anhar gula na gudana karkashin ta khalidina biya an kaddara muku da wama zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda amma girma to Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cikin aljanna ka da daraja sunayenka da sabobin ka madaukaka Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi sauran ayyukan mu Allah ka gafarta mana nan za mu kwana insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله a kan matarsa da yayarsa kuma aibar da magana bai a bayyana haka shi ko su idan ka ji mutum na bacin da yana cuta ta take in ka ji mutum na bacin mata ce cuta ta take to shi ba bacin su ko su ba cuta ta zan masu da'a da lalabi da bai ya gani. shi Allah ya gafarta man to ya halatta kada ya aure mata wa da wata nan Allah ya yi zuwa ko ya halatta iya halitta kane ya auri matawa kowa ya auri matar kane don kare mutuncin kanin ko kare mutuncin wani saboda kamar da kun ka sani mace in ba ta da miji walakanta ta kai ba mai iya daukar lalura ta kamar mijinta balle in ga daya kuma to mutum ya kane ya auri matawa ne don ya kare mutuncinta abuna mai kyau kowa ya auri matar kane da mutuncinta ya kare mutuncin dan uwa ne abuna mai kyau saboda haka ba ya da laifi Allah ba da tsawara ko ya halatta mutum ya je masallaci ya tsada iyali sannan ya dawo gida shi sallah a sham tare da iyalinsa in dai yana iyawa ya halitta in dai yana iyawa a yi ta sallar nafila in dai mutum na iyawa ya yi ta cikin gida an ce ma ya yi in mutum na iyawa abin da ya sa kun ka ga annabi ya bar gida ya hito masallaci ya yi ya san akwai wanda ya anka ce gida ba a yanta ba su iyawa shi annabi ya san ba su iyawa shi ya sa ya bar gida ne duk da ya ce yi cikin gida ya yi ya bar gida ya to masallaci ya aza kuma ya ci gaba da yi masallaci har wasu 'yan kwanuka kuma da ya ga mutane sun gane halaccin yin ta masallaci sai ya sai kuma cikin gida ya ci gaba da yin abincin sabai ne ya kula ba'ur rashidi na nashi sun ka ci gaba da tabbatar da abin da ya saboda haka in mutum ya san shi na iyawa cikin gida ya yi cikin gida da in yana iyawa amma wanda ya san bai iyawa to ya taimaka masallaci don mutane da yawa in suna zaune inda babu kowa yanzu an gaji na kwasa su yanzu an gaji na ɗaukar su to wanda da ya san haka ne yake ya taimaka masallaci cikin jama'a ya yi ƙoƙari ya yi abin da ya samu ya samu ko kaɗan zai samu ya yi ba a samu ba ko kaɗan zai samu ya ba a samu saboda haka wanda duk ya san bai iya yin ta wadda ya kamata cikin gida to kashi tsaya cikin gida akwai abu na biyu kuma da malamai suka ambata game da hitowa garka sun ce idan akwai liman wanda ka tabbatar da yayi ka iya sallah yayi ka sanin sallah to sallah sai wurin Allah ta aita ka to in ka bi shi sallah ka hukunci ta gura da tashi sannan akwai wani hadisi da ni karanta kuma wanda ya ce duk mutumin da ya bi dan aljanna sallah shi ma dan aljanna to idan ka san mutum mutumin kwarai yana kare mai zato alheri ya kokari ka bi shi don ku zama aljanna guda da shi in ko ka koma gida kai abin ka kai to Allah ya gafarta mu mutum ne ke fama da ciwon kuma ba ya yi abin shi ya kamata shi a zama asibiti ya kamata ya ta ce na likita ya ka gwada mai shi hada mai matsala kaji yadda ya kamata shi ni idan ka tambaye ni ko mutuwa za ka yana cewa gobe ka ɗauki azumi sai dai ka ɗaukai ka mutu amma yana cewa ka ɗaukai don abin da na karanta kenan kuma da shi zan fatawa abin da na sani kenan kuma da shi zan fatawa na karanta cikin malamai na ga wa'anda sun ka ɗauki azumi kuma da su aka koyi duniya su ka koyi da su kuma ba su da lahiya sun ka ɗauki azumi sai da an ka lokacin buɗe baki suna faɗin a kawo ruwa sai an kawo su ce halar rana ta faɗi suna kwanci ba su iya tashi a ce a ba ta faɗi ba sai da ƙarshe sun ka ce a kawo ruwa an kawo rana ta faɗi an ka ce ta faɗi ya ɗauki ruwan ga ya kai ga baki sai ya rasu to ni da su zai maka fata in ka tawo min baka da lahiya su an magabatan ma da su zai ma fata amma ka je asibiti shi wanda likita shi ya san ciwon da eh, ana iya azumi da shi ba ya azumi da shi ya azumi da shi yana cutarwa in an yi azumi da shi bai cutarwa wannan kuma aiki ne na shi ya san wannan shi iya eh ma wannan mutawa ban cewa ya yi laifi shi an ka ce a ce da shi gare amma ni duka to ga sai ka azumi don haka ku bar tambaya ta game da irin wannan ku bar tambaya ta zai muku wata wada abin da ni sani kuma ko kara mutuwa ina ta ka daukai mu sai dai ka daukai ka Allah ya gafarta mana mutane da dama da ke neman da wani cikin da zai a kan matsaloli da wanda wata da zafa samana. Allah zafa samana ne ya hukuncin waɗanda ke yin azumi amma kuma ba sa yin sallah. azumin sa yayi sallah ko sauran kata azumin sa yayi sallah ko su tabbatar da sauran kata su kira ya ko kwana nawa abba sai ba sai kokari sauran kata dole na ga kowane mutum da an musulmi ya kai shekara bakwai ya kai shekara goma to dole na yi sallah duk musulmi wanda an musulmi ya shekara goma duniya to dole na shi sallah don annabi ya ce wadda buhun alaiha ku sa hulala ku ba su kashe ciya kan sallah wa mu abana wa ashir sinin suna yi shekara goma saboda kun ga ta zama dole sunna an ga ce in bai ba a bashi kashi to daga shekara goma ko wani musulmi sallah wajibi ta gare shi kuma a kidaya wanda ya san bai bai kidaya ya samu lokaci ya zanna ya ranka matasa ku ba wargi da sallah don wannan duk aikin matasa na ku ba wargi da sallah matasa ku rika tsare sallah da kyau da ita Allah zai taimake ku ku yi rayuwa mai kyau amma in ba ka sallah kana nesa ga rahama ko nawa ka samu yanzu kana ganin yanzu kana ganin babu su kuma ka rasa inda kai da su ko nawa ka samu ba su da albarka in dai ba ka sallah saboda haka matasa a rika salla da kyau a tsare salla Allah ya ce mu kuma Allah ya salati da sallama ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wa laka la sharika laka al mannan badiu samawati wal ardi zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunuban mu ya asma'ikal husna Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi azumin mu kuma Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin ga ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin ga zahin ga da muke ciki ne Allah ka sauƙaƙa mana ya azumi ciki ne Allah ka sauƙaƙa mana ya azumi ciki ne Allah ka sauƙaƙa mana ya azumi ciki ne kuma Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama kuma ka ba mu ruwa masu albarka wa'anda ba su da iska irin na shekaran jiya wa'anda ba su da iska ko kaɗan Allah ka ba mu ruwa masu yawa wa'anda an na rahama dan daraja sunayenka Allah ka ba mu da damana mai albarka Allah ka ba mu da damana mai albarka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka kyautaci karshen mu Allah ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta kakanninsu Allah ka gafarta ma iyalanmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ɗan ɗiyan gada ka ba mu wanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mai kiyama ya wasu husna Allah ka rika mana su Allah ka kama mana tarbiyyarsu. Allah ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu Allah kada ka bari su zan hitina gare mu Allah kada ka bari su zan musiba gare mu ya wasu husna Allah ka warkar da su ya Allah ka warkar da su ya Allah ka warkar da su ka ba su imani cikakke ka azirta su ayyuka na kwarai ka sa su yi karshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka ko mana nan ko ba mana Allah ka bari su walakanta madansu da matansu yaransu da manyansu Allah ka rika mana su ka sa musu albarka Allah kada ka bari su walakanta Allah ka fake mana su Allah ka kare mana su ka kare mana su ya Allah daga sharrin mutane ka kare mana su daga sharrin aljanu ka kare mana su daga sharrin maza ka kare mana su daga sharrin mata ka kare mana su daga sharrin sauran halittun Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka kare mu ka kare mana imanin Allah ka kare mu ka kare mana addinin Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin Allah ka kare mu ka kare mana lahiyar Allah ka kare mu ka kare mana rayukan mu saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana ka sarkake mana ayyukan mu daga riya ka sarkake mana maganganun mu daga suma ka sarkake mana niyoyin mu da manawoyin mu daga riya don darajar sunayenka ka sarkake mana su daga nahiyar duniya duk abin da muka yi Allah ka sa mu yi saboda kai abin da muka bari kuma ka sa mu bari saboda kai Allah ka gafarta mana Allah ka warkar da mu Allah ka gafarta mana Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar warkar da marasa lahiyar ka warkar da dukkan bayan ka musulmi Allah ka warkar da marasa lahiyar duk wanda ya zo na wurin yana bisa ga wani aiki wata aqida da bata da kyau Allah ka raba shi da ita wanda shi ya zo nan yana bisa ga wani ayyuka waɗanda baka yarda da su ba Allah ka raba shi da ayyuka duk wanda ya zo nan wurin ana bi ne bashi Allah ka bashi abin da zai biya bashi kuma Allah ka sa ya biya bashin nan ba da dadewa albarka Allah duk wanda ya zo nan wurin yana da lalurori da shi da ɗaya ne Allah ka shirya mai addini Allah ka zauna da su lahiya Allah ka zauna da su lahiya masu rikici da iyalinsu Allah ka sasanta su Allah ka sasanta su Allah ka zauna da su lahiya duk wanda ya zo nan wurin abincin da zai ci ya buwaye shi Allah ka hore mai abinci Allah ka bashi wadata Allah ka bashi wadata wanda ba ta shagaltar da shi Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a cikin taron gana ma idan akwai wanda ka riga ya ka rubuta ya cikin yan wuta muna roƙon ka bi a samaikal na Allah ka min mu gaurin ga Allah ka goge suna Allah ka goge suna ne daga cikin Allah ka rubuta sunan mu kuma ka rubuta suna ne cikin yan aljanna Allah ka rubuta sunan mu kuma ka rubuta suna ne cikin yan aljanna Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ya mana ka ansa mana addu'a duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana su wani abu wanda muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka ya mana Allah kada mu kulla mu kowa she kuma kada mai niyya kullawa masu kulla mana da masu niyya kullawa Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro duk wanda ya hirgita mu Allah ka hirgita shi kowa niyya ya walakanta mu Allah ka walakanta shi Allah ka walakanta shi kamun ya walakanta mu bagina mana rami don mu bada Allah ka kada shi ciki Allah ka gina mana rami don mu bada Allah ka kada shi ciki Allah ka gabarta mana Allah ka yahe mana Allah ka kare mu cikin mu. Allah ka kare mu wajen mu. cikin dare Allah ka kare mu cikin yini Allah ka kare mu cikin gari Allah ka kare mu wajen gari Allah ka kare mu cikin zaman gida da tahiya duka Allah ka kare mu ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljanu da sauran ka ya Allah ka gabarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka hada ka muka da ka malumum ya Allah ka hada ka muka da ka malumum sauran jama'a mu duka Allah ka hada ka mu Allah ka zauna da kasan mu lahiya Allah ka zauna da kasan mu lahiya Allah ka zauna da kasan mu lahiya duk wani aikin ta'addanci Allah ka gusar da shi Allah duk wani tsoro Allah ka mai sai aminci duk wata itina Allah ka mai shi ta zaman lahiya Allah ka zauna da kasan mu lahiya kara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda ramar ka Allah ka hada kan Najeriya kuma ka hada kan yan Najeriya kada ka bari kowa ya wace ta kada ka bari kowa ya tarwatsa ta Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Allah mana roƙon ka bi asma'ika husna ka ansa mana addu'a mu dinga Allah ka shirya mu Allah ka shirya mahukuntan tarayyar tarayyar Najeriya Allah ka warkar da suwa ya Allah ka warkar da suwa ya Allah ka warkar da suwa Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka kara musu rayuwa mai tsawo mai albarka Allah ka kara musu rayuwa mai tsawo mai albarka Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai saboda darajar sunayenka ka sanar da su matsalolin Najeriya kuma ka ba su ikon gyarawa Allah ka tausaya wa mana Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka azita mu alherin su ka kare mu daga sharorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma in za ka ba mu Allah ka ba mu halaliya kuma ka ba mu 哎呦！ kuma ka ba mu yi sama don daraja sunayenka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa arewa Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka kare arewa Allah ka kare arewa Allah ka kare arewa Allah ka kara ma arewa lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka shirya da tijawa arewa Allah ka shirya tsohon ya arewa arewa Allah ka shirya malaman arewa ka shirya sarakuna da hakimai ka shirya masu kuɗi ka shirya sauran jama'a mu don daraja sunayenka kuma Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka kare mu ka kare jahannam ya Allah ka kare mu ka kare jahannam ya Allah ka kare mu ka kare jahannam Allah ka kare jihohi makwatan wannan jihar ta mu da su Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da ciya da talauci da rashin abinci Allah ka gusar da damuwa da bakin ciki saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana Allah mu dinga Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ka aza su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka kara musu rayuwa mai tsawo mai albarka Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka sanar da su matsalolin jiya Allah ka ba su ikon gyara ka sa mulkin su ya zama sanadiyar ci gaba ga wannan jiya da kuma mutanen wannan jiya ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka kare muka kare su kuma ka azaita mu alherin su kuma ka kare mu daga sharrorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma in za ka ba mu Allah ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai sama don daraja sunayenka Allah ka ce karshen mu Allah ka ce karshen mu Allah ka ce karshen mu Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da kauyukan mu Allah ka amintar da biranen mu ya Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu kada ka bari kowa ya cuta mana cikin gidajenmu kada ka bari kowa ya walakanta mu cikin gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren da muke zama Allah ka kare mu wuraren sana'a mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu Allah ka kare mu wuraren tayoyin mu Allah ka kare mu inda duk muka yi ta Allah ka kai mu lahiya abinda muka ce sai da Allah ka ba mu alaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu kariya ta musamman ka dawo da mu lahiya ka kare mu da duk wani shiri da abisa hanyoyi ya Allah ka kare mu daga duk wani shiri da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu da sauran ka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gabata ma da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da dukkan bayan ka musulmi ya da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wanda za a yi Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka anshi ibadun ya Allah ka anshi addu'o'in ya Allah ka anshi ibadun ya Allah ka anshi addu'o'in Allah ka anshi azumin ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad